بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولعلمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد muna ci gaba da magana a kan nabiyar rahamati sallallahu alaihi wasallam wato annabar rahama allazi ba asahullahu rahmatan lil alamina wanda allah ya aiko shi domin aiken nasa ya zama jin kai ga alam wato talikai ga baki daya <clears throat> mun tattauna waɗansu abubuwa daga ciki to yau za mu ɗora za mu magana ne akan wato rahamarsa ta gaba daya wacce ta shafi al'umma sannan za mu yi magana a kan rahamarsa ga iyali rahamarsa ga kananan yara sallallahu alaihi wasallam to daga ciki wadda za mu fara tattauna a kai yau ita ce isar wani balaraban ƙauye wanda ya shigo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi kudi ko yana son a bashi taimako annabi alaihissalam da aka yi wannan a ƙarshe dai sai da ya faɗi baƙaƙen maganganu ya ce abin da yake so a bashi kuɗin sai ya ce ba na annabi bane alaihissalam kuma ya faɗi sai ya ce ba na su bane annabi alaihissalam bai damu ba a ƙarshe ya ce da shi za a saka mu sai ce ba za a saka maka ba ya ce saboda me sai ce ba ka saka sharri da sharri ba ƙarshe da ya faɗa aka ba shi wani abu sai faɗi bakar magana ce bai gode ba ko ba yi masa daidai ba sai nan da nan mukatane suka yi ca a kansa sai annabi alaihissalam ya ce a ku kyale shi da aka kyale shi sai annabi sai kiransa sai ya kawo abu mai yawa mankas ya ba shi da ya ba shi sai ce da annabi alaihissalam ka kyauta allah ya saka maka da alheri kuma ya saka zumuncin da ka yi to da ya faɗa haka sai annabi alaihissalam ya ce wannan magana da ka faɗa daga ni sai kai za ka iya maimaita ta a cikin mutane saboda maganar da kai sahabbai na ba su ji ta ba suna nan da abubuwa a ransu ba su wato a kulle sai ce zan iya sai annabi alaihissalam ya ce da sahabbai wannan bawan allah ya zo ya faɗi magana baka amma mun masa alheri alherin ya gamsar da shi kuma ya canja ya faɗi alheri sai ce da balaraban haka ne sai ce i e, allah ya saka maka da alheri allah ya sa allah ya dubi zumunci sai sai ya tafi sai annabi alaihissalam ya ce to abin da nake so da ko ku sani ni da ku da wannan mutumin kwatankwacin rakumi ne wanda ya zautu da ya zautu sai ya dawa sai jama'a ba su san kan rakumin ba sai suka bi wannan rakumi suna kuwa suna jifa wai so suke su dawo da shi a zo a daure ba zai dawo ba sai dai ƙara yin dawa ya ce to wanda isan shi kowa sai je ɗan tsuntsun ko ganyayyaki ne masa dabara yana kiransa sai ya juyo sai ya kamo shi sai ya sa ma'akala sai zo ya ɗaure shi ya ce shine kwatankwaci na da shi da na bakku kuka bi shi a haka kuka yi ca a ƙarshe kuka kashe shi to da halan nara wuta zai shiga to amma saboda nabiyar rahmatu ne baya son ya shiga wuta sai da ya rarrashe su ya hana su kuma ya jawo hankalinsa Allah ba shi sa'a ya kalli abin ya gyara to kaga in ya mutu aljanna za shi wannan rahama ce ta annabi alaihi salatu wassalam na biyu daga cikin rahamarsa alaihi salatu wassalam akwai sauƙaƙawa al'umma a cikin al'amura domin jin tsoron kar ya zama farilla a kansu ya nauye su annabi alaihi salatu wassalam yana so ya yi abu amma sai ya gane cewa in ya ci gaba da yi zai zama tilas akan musulmi to annabi alaihissalamu duk muhimmancin abin sai ya haƙura ya bar shi ya bar wa musulmi a mazaunin nafula sai sun ga dama su in ba su ba Allah ba zai kama su ba akwai sallar asham annabi alaihissalatu sau biyu ya fito ya asham daga nan sai ya daina ya ce domin ya ci gaba da yin asham tun daga farkon ramadan har zuwa ƙarshen ta to wato asham zai zama farilla akan al'ummar musulmi ya ce in ya zama farilla ko musulmi ba za su iya ba a bar musu a buɗe wanda ya samu dama yayi wanda bai samu dama ba ya bari allah ba zai kama shi da laifi ba wannan rahama ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama akan al'ummarsa sannan daga cikin sauƙaƙawar da yake alaihi salatu wassalam akwai matsalar yin aswaki ya ce shi aswaki maɗaharatun lilfami wa maradatun lirrabbi yana tsarkake baki sannan kuma yardar Allah ce a ciki to duk abin da bawa yake nema duk guje-gujensa da duk ibadarsa da tsoron Allah so yake sami yardar Allah subhanahu wataala idan yardar Allah ta samu to komai ya zama ɗazu a gurin ɗan adam domin ita ake nema a duniya ita ake nema a lahira ko a aljanna aka shiga sai an samu lahi tukun sannan hankali zai kwanta mutane sun zama 'yan gata 'yan shagwaba to sun zama 'yan gata 'yan shagwaba in suka shiga aljanna aka samu wannan to aswaki abin da yake barwa kenan wato yardar allah subhanahu wata'ala sannan kuma yana ninninka lada na ibada idan za ka yi alola kai aswaki sai kai yi alola to wannan abin da za ka samu a sallar yana da yawa ninkin ba ninkin allah sai ninka maka akan ninka maka kamar so saba'in ma in za ka karanta alkur'ani ka kai aswaki sannan kai alola allah yana ƙara ninka ladan karatun Alƙur'ani. to don haka annabi alaihissalami yana son wannan amma gudun kada ya zama farilla akan mutane ko kuma ya ɗora musu ya zame musu nauyi shi sai ya ce laula an shuka ala ummati la'amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in ba don kanna nawaya yawa al'umma ta ba in sa su cin mashakka da na umarce su da yin aswaki a kowace alola da alola da za a sai an yi aswaki to amma in ya faɗa haka zai yi nauyi wata ran a halin tafiya ne wani lokacin ba aswakin amma a ce sai da shi to alola za ta yi mutane nauyi sai ya bashi a buɗe alaihi salam domin rahama ga mutane sannan annabi alaihi salatu wassalam yana saumul wisali wato azumin sabuzarci annabi alaihi salam yakan iya tashi da azumi wato kamar wannan daren da ranar da ya wuce niyyar azumi yanzu ya tashi da azumi a bakinsa magaraba ta yi ba zai sha ruwa ba ya ci gaba da azumin da daddare gobe ya sake tashi da azumi kuma lokacin shan ruwa ba zai sha ruwa ba zai ci gaba da azumin da daddare jibi ya sake tashi da azumi sannan ya sake wuni da shi kuma kwana da shi sai kashe gari kuma sai ya sha ruwa shi na ke kira samun misali wuni uku da dare uku yake haɗawa sai ga sahabbai saboda suna son su yi koyi da shi sai suka himmantu za su fara sai ce da su a'a inni lastu ka hay'atiku ni zubi na ba irin naku bane inna ma abitu ni rabbi wai yasqini ni kwana nake Allah shi yake bani karfin cin abinci da abin shan ruwa ko ku Allah baya muku wannan zubin yanda ake wa mutum karin ruwa da sauransu haka kudura Allah take masa salam na abinci da abin sha saboda ka shi zubinsa zai iya karɓar wannan azumin sa bazarci amma zubin al'ummarsa ba zai iya karɓar wannan ba da haka sai ya ce kar wanda yi shi aka bar shi ke kayansa alayhi salatu wassalam sannan daga cikin rahamarsa annabi alayhi salatu wassalam shine ya a buɗe ɗakin ka'aba a dinga shiga bai yadda da wannan ba alayhi salam a buɗe ɗakin ka'aba a dinga shiga domin idan an yi wannan zai zama yau al'ummar sa wahala gaba don haka sai ya ki da ya zo buɗe garin maka an buɗe masa ya shiga alaihissalam ya kakkarya gumaka zane-zanen da suka yi ya kankare an sa ruwa ya wanki amma a zo a ce za a shiga ko a zo hajjar aswad a ce sai mutum ya sa baki ya sumbance shi duk sai hana wannan da ya zo hajjin ban kwana alaihissalam ba buɗe masa ba kawai hajjin sa iya tafi alaihissalam ya ga sai na umar radiyallahu anhu ya ce na ga kai karfa ne saboda ka kai hankali da raunana in ka zo gurin alhajarul aswad kawai ka yi ishara ka wuce shi kenan domin in ka ce za ka tsaya za ka yi to za ka goggoje mutane da yawa don haka annabi alaihi a tsarin sa babu buɗe ɗakin ka'aba a dinga shiga in an je aikin haji ko kuma umra da an shar'anta wannan to da dole zai je haji kuma sai abin da allah yi yanzu ma kewayawa ake ta waje in ɗakin yama tsatsa aka cika ya aka ƙare balle a ce kowa ije a ka'idar ibada sai an shiga cikin ɗakin sai ce kawai kewaya shi za a yi na kama ba a yaddan kana ɗawafi ka taɓa ɗakin ba saboda a wajen ɗaki ake so ka yi to wannan annabi alaihi salatu ya yi wannan ne domin rahama ga al'ummarsa kada su samu mashakka a cikin tafi da al'amuransu na rayuwa na uku harkar wa'azi annabi alaihi salatu wasalamu yana yi wa al'umma wa'azi domin shi mutum kamar wuta kara ike sai da izawa koyaushe ana yi ana yi ana yi amma saboda rahamarsa alaihi salatu wassalam ya san abu guda ɗayan aka ci gaba da yinsa to zai gundiri mutum in ya gundire shi kuma a ƙarshe zai ji baya so daga lokacin da ji baya so kuma ya ba da baya kenan sai abu kuma su taɓarɓare to da haka annabi alaihi salamu kamar yadda abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya ruwaito ya ce ya tahawwalu na bil mau'izati makhafata si'ama annabi alaihissalam yana tsagaita mana wajen yin wa'azi domin gudun gundura sai yi musu yau sai a kwan bakwai bai sake yi ba sai a hankali kuma alaihi salatu sai ya zo kuma yi musu wannan wa'azin saboda gudun gundura to haka kuma harisa shi ma ah, ah, akwai ɗaya daga cikin sabon annabi alaihi salam hanzala rannan da safi sai na bakar radiyallahu anhu ya fito sai suka haɗu da hanzalatu sai ya ce da shi kaifa asibata ya hanzala kwan lafiya hanzala sai hanzala da ya ce na faɗa hanzalatu hanzalatu ya kamu da cutar munafunci sai suna abubakar ya ce subhanallah kamar irinka me ya faru sai ce ai idan muna gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ji tsoron Allah kamar muna ganin wuta da aljanna muna kabba kabba amma in muka bari muka koma gida cikin iyalinmu sai mai ta wasa da dariya a ka abinci a ci a kawo abin sha mai ta annashuwa shin ko wannan ba munafunci ba ne ba za mu zauna kamar yadda muke ji gaban annabi alaihi salam sai na abubakar radiyallahu anhu sai ce to aiko ni ma haka nake to ban ga ta tafiya ba ni da ka sai mu tafi mu tafi gindin magani mu je mu kai kuka gurin annabi alaihissalam da suka je aka yi sallama sai suka ce ya rasulullahi na faka hanzalatu ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hanzalatu fa ya kamu da cutar munafunci sai annabi alaihi ce ta yaya sai ya ce ai idan muna gabanka sai mu dinga jin tsoron allah jikinmu yana makyarkyata kamar muna ganin wuta da aljanna ma maka koma gida sai mu ta wasa da iyali a ta abin dariya a ta abinci a sha a miƙe kafa to sai nake ganin wannan ku ai munafunci ne abinda muke gaban ka daban abin cikin mu daban sai kenan sai annabi alaihi salam ya ce da shi sa'atun fasa'a kowane lokaci akwai abin yinsa shi ake so a gaba na ku yi haka in kuka koma gida ku sarara ku ci abinci ku sha ku kwanta ku yi bacci ku yi wasa da dariya ku yi hira ku yi raha kowane abu yana da lokacinsa ba za a ce yadda kuke a makaranta a gabana a masallaci haka za ku ɗore a rayuwa kowa sai ce da za ku ci gaba da zama kamar yadda kuke a gabana kullum to mala'ika daga almalabul ala sai iya saukowa ƙasa ya musafaha da ku hannu da hannu jikinku zai iya karɓa ba abin da za ku iya yi saboda haka Allah ba haka yake nufi yi ba saboda ka ku zauna a gabana haka ko kuma gida ku yi irin yadda kuke wasa da dariya da ci da sha da komai da annashuwa da raha da iyali to wannan rahama ce ta annabi alaihi salatu wassalam ya ɗora mu a kai domin kar mu tsangwama a kanmu za ka ga wani in ya tashi tsauri wato shi a gidansa ma ko shigowa in ya zo baya sallama sai dai bugi abin shara ko kuma ya gyara murya shikenan gidan gaba ɗaya sai a tsara ka sai ka ji kamar an aiko da gidan manzon mutuwa idan zai ba da kuɗin cefane dama baya barawa hannu da hannu sai kurin ya jefar ya kau da kai in ana so a ɗauka an ba a so ga mai gida kar a ka masa wasa to wannan abin ba mai kyau ba ne irin haka rahama ake so a yi kamar yadda annabi alaihissalam ya ɗora a yi warha a yi hira a ci abinci a yi komai to wannan ita ce rahama in an ga abu ya zo na ɓata rai shi ma sai a yi ƙoƙari a gaya za a cire wannan abin a warware shi to wannan wani ɓangare kenan sannan na hudu daga cikin rahamarsa salatu wassalamu ga al'ummarsa akwai addu'a da yi da kuma yin alkawari da allah subhanahu wa ta'ala dangane da shari'arsa inda yake cewa ayyuma rajulin sababtuhu qabla an tuhu faj'al zalika lahu zakatan wa wasalatan wa salatan tuƙari tahuran wa qurbatan tuqarribuhu biha ilayka yawmal ubangiji duk wani mutum da na taɓa zagi ko na zage shi ko na la'ance shi na roƙe ka ka sa wannan zagin ko la'anar ya zame masa zakka ya zame masa rahama ya zame masa wankin zunubi ya zame masa tsarki ya zame masa kusa kusaci da zaka kusanta shi gare ka ranar tashin alkiyama wannan ita ce addu'ar da annabi alaihi salatu wassalam ya yi amma ina so mu fahimci wannan kalmar mutumin da na zage shi ko na la'ance shi ba annabi alaihi salam yana nufin ya kama sunan mutum ya la'ance shi ko ya zage shi ba abin da yake magana shine shari'a shari'ar da ya zo da ita alaihi salam idan aka kai mutum ko yau ko gobe ko nan gaba ana tuhumar mutum da wani abu aka kai shi gaban alkali za a yanke hukunci ne gwargwadon shaidar da ta samu alkali da wannan shaidar da ita zai dogara in yanke hukunci to idan aka samu shaida ta tsaya abu ya hau kan mutum na laifi alhali a ƙarƙashin al'amarin a gurin allah ba haka yake ba amma shaida duk abin da ake iya bi na shaida ya tabbata tun aka yanke masa hukunci wannan hukuncin ya zama kuskure a kan wanda aka yi domin bai yi ba bari'i ne to wannan hukuncin da aka yanke masa bisa kuskure to shi annabi alasim yake kira la'ana da zagi duk zagi duk wanda aka yi haka cin al'ummarsa ya roƙi allah a biya shi diya diyar ita ce allah yi masa rahama allah ya wanke shi daga zunubi allah ya masa salati allah ya kusanta shi gare shi ranar tashin alkiyama wannan ita ce rahama wannan akwai kissa kankanuwa a cikin wannan akwai wani chief judge wato babban mai shari'a na ƙasar faransa da aka taɓa yi sai da ya gama shari'ar kaf ya ritaya ya koma gida ya zauna inutsu lokacin ba inda za shi sai ya dinga ɗauko kundin shari'a da yi ya dinga bi yana nazari yana bi yana bi yana bi yana bi yana bi sai dinga ganin ga wa'yansu mutanen an yanke musu hukuncin kisa an kashe su amma da iba a nitse ba su laifin ba amma kuma sun mutu an kashe su waɗansu kuma an ɗaure su har sun je sun yi wa'adinsu a kurkuku sun fita waɗansu kuma an ƙwace wani abu da suka mallaka an sa shi a baitul ko kuma an ba wani waɗansu an ɗora musu tara waɗansu an kore su daga wani aiki kuma duk magana ta wuce babu su to sai ya shuru ya ce to shi yana ganin shari'a tana da tawaya ta ina irin waɗannan abubuwan da ake samu na kuskure a yi wa mutane ba su ji ba su gani ba kuma so sun san haka kuma ba yadda za su yi da shari'a ce ta yanke hukunci a kansu to ta ina ne in an gano za a iya biyan su diyar damejin da aka musu sai duba ya gaba to yana ta tunanin wannan sai ya samu wannan hadisa cewa ga annabi alaihi salatu wasalam ya sai ce to duk duniya babu shari'a cikakkiya kamila sai ta annabi alaihissalam domin ita ce ta lura da ana iya kuskure a yanke mutum hukunci kuma ta ba shi diyyar da babu irinta ita ce shiga aljanna da samun yardar allah subhanahu wataala to wannan rahama ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ga al'ummarsa domin ana samun haka yana afkuwa to in yi afku shi wanda aka yi wa alkali ba ruwansa domin iya hukuncin da ya yi gwargwadon abin da ya kamata yi shi kuma wanda aka yi wa din abin ya zarta a kansa ya cutu ya samu wannan to sakamakon da za a yi masa hukun a bashi diya ita ce da addu'ar da annabi alaihi salam ya ce da ubangiji ya ji alhalahu zakata kamar masa ya zama zakka gare shi wa ta zama jin kai wa salata ta zama salati ko addu'ar ka gare shi wa dahuran ta zama ya tsarkake shi daga zanubi wa qurbata tuqarribuhu biha ilayka yawmal qiyama ya zama masa ibada da zaka kusanta shi gare ka saboda ita gobe tashin alqiyama to wannan yana daga cikin rahamar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ga al'ummarsa na biyar akwai rahamarsa alaihi salatu wa magamiya wacce ta shafi munafukai rahamar annabi a ta taɓa munafukai suna da munafunci in kiyama ta ta suka shiga wata su ne fiddarkil asfali su ne a ƙarƙashin ƙasa can wato su za a dinga takawa saboda tsananin musifa to amma a nan duniya rahamar annabi alisun ta taɓa su ta ina rahamar ta same shi shine bil amani min katili sun samu kubuta daga kisa da an gane su a ka'ida hukunci kisa ne ko kuma a ribace mutum a ribace iyalinsa a ribace dukiyarsa amma saboda annabi alaihissalam sai aka kau da kai ga munafuncin har ya gaya wa fita dan badar limani radiyallahu anhu wani munafiki wani munafiki wani munafiki amma ba abin da aka yi musu kowa an bar shi ana sallah tare da shi ana azumi tare da shi ana ci tare ana sha tare a je duk inda za a amma cutarsa a zuciyarsa tana nan shi wannan a duniya ba abin da zai same shi na tada hankali sai dai in kiyama ta tashi in ya hau kan siradi da an fara tafiya kamar yadda ya dodoru do shi ma haka Allah zai masa sai ya ba shi haske sai ya hau kan siradi ya fara tafiya sai hasken ya mutu mudus sai sai shine Allah yake cewa mai qulul munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu zuruna naqata bismin nurikum ranar da munafikai maza da munafikai mata za su ga mumine na gaskiya ku dakace mu za mu na hasken ku domin a cikin a kan siraɗi ba mai ganin tafin hannu sai an baka haske shine ka boarding pass zai haskaka maka kamar idan mota fitilar mota sai ka ci gaba da tafiya to shi munafiki sai ya hau kai sai hasken ya mutu to kuma tafiyar ya da kanin wani ake ba waiwaye a kan siraɗi ba mai dakatawa saboda duk kiyama ba inda ya kai siraɗi haɗari da tashin hankali in mutum miliyan sun hau sai sa'a ɗari za su wuce mutum zai dinga jin ƙara na ƙara ji mutane suna ta hantsilawa yana ɓasgarsu suna zubewa suna ihu hannunmu tana ƙara rufewa sau da ba mai tsayawa sai su ce da muminai sun gansa a gaba unzuruna na kata bismin nuri ku da ka ce mu lausa na haske su kuma za su waiwai ba sai su ce irji owara a faltami su nura ku koma baya a duniya ake samun hasken ku je ku ɗosano suna cikin wannan duriba bai na bisuwa sai Allah ya sa wata katanga ta shiga wannan shine Allah ce lahu babun baɗinin hufihir rahama wa zahiru min qibalihil azab sai ka wannan munafikai su mace da mu'mini alam na kuma akun a duniya ba tare da ku muke ba muna zuwa masallaci ɗaya mai sallah ramadan ya zo mai azumi tare kalubala sai haka ne sai dai kun fitananci kanku ba ku yarda da gaskiyar abin da annabi alaihissalam ya zo da shi ba sannan kuma kullum kuna ɗana tarko ku ga wata musifa ta samu musulmi kuma sannan kuna da ɗarɗar kuna anya saboda haka al-yawma la yukhadhu minkum fidyatun wala min allazina kafaru ma'awakum an-naru hiya mawlakum wa bisal masir shine karshen munafuki sai a can zai gamu da wani ma'anan duniya rahama ta rufe shi ba za a kashe shi ba ba za a ribace shi ba ba za a ribace iyalinsa ba ba za a ribace dukiyarsa ba to sai rahamar annabi alaihi salatu wasalam ga kafirai ita ma ita ma ta same su ta ina ta samu kafiran duniya na zamanin annabi alaihi salam shine bi rafa'i azabil istisali anhum fid duniya an dauke azabar tumbukewa a duniya da kafin annabi alaihi salam duk al'ummar da cewa Allah abinda ba haka yake so wata sabawa annabin to Allah zai mata katilliri katilli gaba ɗaya zai mata katilliri katilli zai hada da wanda ya ji da wanda bai ji ba gabaki ɗaya al'umma zai ci buke ta cire ta to haka Allah yake subhanahu wata'ala za mu ga annabi nuhu alaihi salam ya shekara 950 cikin al'ummar al'ummarsa yana kira kuma suka iji suka dinga wahal da shi a ƙarshe sai ya addu'a allah da kansa ya ce wala na nuhu nuhu ya ri kiranmu ya roƙe mu allah ce fala ni'imal mujibuna madalla da masu ansawa allah yau kansa jinjina da kansa cewa abinda da zai ba kankani ba ne to annabi sai ya faɗa mana a wata sura ya ce annabi nuhu salam ya ce an nima galubun fantasir an fi ƙarfi na ka taimake ni allah sai ce fafata hana abuwa ba sama ibima ma'imun hamir wa fajjarnal arda uyunan falta o ala amurin ƙarƙudir sai allah ya sa sama ta buɗe kawai ta ci gaba da zubo da ruwa ƙasa ta buɗe ta dinga sako shi kamar ka sako mesa sai ruwan sama da ƙasa suka haɗu annabi nuhu alaihissalamu allah ɗauke shi ala zati alwahin wadusur sur a kan jirgin ruwan da aka sa kusa aka kakkafe shi allah gaba ɗaya shafe duniyar aka kace-kace da ita kowa itafi shine ɗansa kana'an ya ci da shi ya bu kan ma'ana ɗana zo ka hau jirgin nan tare da ni sai ce awi ila jabalin ya asimu ne min alma zan je in hau dutse zai kare ni sai ce la asimal yau min amrillahi illa man rahima ba wanda zai iya baka kariya a yau sai wanda Allah ya ji kai shine nuhu alaihi sai ka zo ka shiga wannan hala bai na mawji fa kana min da kun fa shiga tsakanin dan da mahaifin shi kenan sai aka halaka dan to haka Allah yi wa duniya to al'umma annabi alaihi salam Allah bai zai mata wannan ba saboda rahamarsa alaihi salam haka samud adu da suka saba wa annabi hudu alaihi salam suka ce wa fi su karfi tashin hantsi ubangiji su wataala lakau su ya turo iska ta zo ta kakkarye kofar gari duk wani mutum da ya shiga ɗaki ya kulle ta karya kofar ɗakin yadda muzuru yake shiga akurki ya kamo kaza haka ta dinga fito da su sai ta yi sama da mutum kamar daga kano sai ta kai shi kamar lagos in ta wulwula shi sai ta tandara shi da ƙasa ya karere Allah ce fatar alƙawar fi a ka annahum a ajazu halin khawiya sai ka gansu kamar kamar wato da dabino sharɓa sharɓa an gama da su samudu da suka saba wa annabi nuhu salihu alaihi suka suka suka soke taguwa su ma kawai sai aka sa mala'ika yi musu tsawa gabaki ɗayan garin suka mutu kowa sai zama kamar tsohuwar tsamiya da aka jika ta sananta ya kwana haka kowa ya dawo to Allah ya yi musu da ya tafi da su haka annabi shu'aibu alaihi salam shi ma da al'ummarsa suka yi ita ma haka aka musu aka yi musu hadiri kawai sai iyan ke dinga zubar da ruwan wuta ƙasar kuma ta dinga girgiza ba wanda yake iya gudu sai da ta share su ga baki ɗaya haka annabi ludu alaihi salam shi ma da aka yi wannan ubangiji subhanahu ta'ala da ya yi fushi ba wai mutum ba a garin kadangaren da yake garin beran da yake garin tsuntsun da yake garin sai da aka je aka saka tsakuwa da sunansa da sunan uwar da ta kankankashi kadangara in bera ne da sunansa da sunan uwar da ta haife shi da mutum da duk abin da yake garin sai da aka saka tsakowarsa a jihar nama aka gasa ta sannan asuba tana yi aka sa mala'ika jibrilu gaba ɗaya alayhi salamu ba ma mutanen ba garin gaba ɗaya sai da cire shi daga duniya aka yi sama da shi aka je dab da sama suna jin kyarkyarar kajinsu wanda suke sama sannan aka kiho garin kafin su zo an buɗe jahannama sannan kuma kowane aka yi masa ruwan wuta daga dubararsa ta ƙulla ta ƙwaƙwalwarsa da mutum da tsuntsu duk abin da ke garin haka allah yi masu kuma a ƙarshe sai ce fa bodan Allah kuma ya nesanta su daga rahama ya tsine musu har abada ba zai ji kansu ba to al'ummar annabi alaihi kafiran Allah ba zai musu wannan bayyi ba kuma ba zai ba saboda rahamarsa alaihi salatu wassalam wannan shine rahamar da kafirai suka samu a duniya Allah bai mutane haka ba kuma ba zai yi ba to sai na shida rahamarsa alaihi salatu wassalam ga ahalinsa wato iyalinsa da matansa da kuma 'ya'yansa alaihi salatu wassalam irin rahamarsa gare su to anas radiyallahu anhu shine wanda iya wa annabi alaihi hidima shekara goma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina mahaifiyarsa ummu sulaimi wacce ake ce da ita rumaisa ita ce ta ɗauke shi ta kai shi hannun annabi alaihi yana karamin yaro an ce bai fi shekara goma ba in ya ƙara sha ɗaya ta danka shi hannun annabi alaihi salam ta ce ya rasulullahi ga hadimi na baka yi maka hidima tsawon rayuwarka annabi anas ya karbe shi ya ci gaba da mu'amala da shi to anas ya gane annabi alaihi da kyau to shine yake cewa ma a hada kana arhama bil iyali min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin mutumin da ifi jin tausayin iyalinsa ba fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rahama da jin kai ga iyalinsa sallallahu alaihi wasallam shi Anas yace Ibrahimul Mu'azzam dan na na mariya tilkibdiya radiyallahu anhuma an haife shi ko yanzu mutum ya je madina za ka gane irin yadda annabar sai rahamarsa take da aka ba shi mariya tilkibdiya sai ya lura daga inda ta taho guri ne ba mai zafi irin na madina ba akwai dausayi akwai yanayin ruwa to sai ya kaita a madina akwai guri kamar nan kano kace kamar kwakwaci ruwa yana wucewa ko rani ko damuna za wurin akwai ganye kore akwai iska mai daɗi babu zafi sai annabi da sai kai ta can ko yanzu ka je Madina akwai gurin inda ya je kan aje ta anan danye daidai da yanayin inda ta taso kada ta canja guri rayuwa za ta yi ta har abada a gurin ya zama an bata cikin matsatsi sai kai ta nan alaihissalam ya ajiye ta sai yake zuwa to sai ta haifi da ibrahim al-mu'azzam radiyallahu anhu annabi bayan wani mu'azzam sai aka kai shi raino wajen shayarwa wanda aka kai shi shayarwar aka kai gidansa makeri ne na babbaƙo makerin babbaƙo ne unguwar tana nan yanzu a wajen madina in ka je bayan bakiya akwai su da ne haka in ka tafi can wajen safiya a nan unguwar take to annaba alaihi sai ya ce da sahabbai ku raka ni zan je in dubo ibrahim sai a bi shi alaihi in ya je zai tadda sauran gidan ya cika da hayaki ido na zubar hawaye saboda ƙirar da yake an sa gawayi da abubuwa an yi guri ya turniye amma saboda ɗan haka annabi alaihi zai shiga ba zai damu ba zai kuma sa a ɗauko masa ɗan zai karɓe shi ya da shi kuma ya sumbance shi sannan ya ce a mai da shi haka suka ga annabi alaihissalam yana yi sannan ran sai aka samu ibrahim al muazzan ba shi da lafiya annabi alaihissalam ya je sai ya tadda shi yana jin jiki alamar rai zai halinsa ya fara zama wato muhtadir wato ya kai gargara da sauramu da ɗan auku da dilawan anhu suna tare da annabi alaihissalam sai ya ga annabi alaihissalam yana hawaye ah, sai su ya rasu lahi kai ma sai su ai rahama ce Allah yake sawa a zuciya shi yasa nake jin tausayin sa rahama ce to da ya rasu sai ga annabi su idan ko yana ta kada zubar hawaye sai ya ido zai zub da hawaye zuciya kuma za ta yi bakin ciki amma harshe ba zai faɗi kalma ba sai wacce Allah ya yarda da ita da ka ba korora ba faɗar bakar magana za a faɗi kalmar da Allah yake so amma zuciya tana bakin ciki kuma idan yana zub da hawaye to wannan yana cin inda annabi alaihissalam yake jin tausayin iyali sannan daga cikin rahamarsa ga iyalinsa alaihissalam yana taimakonsa a harkokin gida lokacin da na na safiya radiyallahu anha zai taho da ita daga garin su haibara to ita gajeriya ce allah ita da ta za ta haura kumi annabi alaihi sai ya durkusa ya sa kafarsa a ƙasa ya durkusa gwiwarsa da kuma cinyarsa aka ta zama kamar gada to sai ce taka da ta taka shi ta tsaya kyam a kansa sai ce ko haura kumin saboda tana da gajarta da ta hau bargunanta da kayanta da za ta je ta zuba a ɗakinta na aure annabi alaihi shi ya saba a kafaɗarsa tun daga haibar hamadina sannan alaihi salatu wassalam nana aisha jiran anha sun tambaye ta me manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake a gidansa sai suka ce ta ce fi yake da mata halihi hidimar iyalinsa yake shi annabi san abin mamaki ba shi da yaron gida ba shi da mai zama a bakin kofa ba shi da yaron gida wanda zai kwashe masa shara ba shi da wanda zai masa shara shi yake shara tsakar gidansa alaihi salam shi yake wa matan gida wanke-wanke alaihi salam shi yake taya su yankan nama alaihissalam shi yake taya su hura wuta shi ke tura musu wuta in ana abinci da duk da dai ba kullum ake abinci ba duk lokacin za a yi shi yake zuwa ya taya su wa'annan saboda yana ganin aiki ne na gida da wahala ba a kamata a basu su kaɗai ci gaba da yi ba sai ke yin tarayya da su alaihi salatu wassalam to haka yake musu sallallahu alaihi wasallama sannan sai ya debo kayansa da kansa ya wanki idan mai ɗakinsa kayanta suka yi datti yakan karɓa ya wanke mata da kansa alaihi salatu wasalam sannan in rigarsa ta yage shi zai ɗauko zare da allura ya ɗinke da kansa in takalminsa ya lalace ko ya samu tsinkewa shi ke ɗaukowa ya tsinke takalmin ya daidaita hancin takalmin ya gyara shi ya ci gaba da sa kayansa alaihi salatu wasalam sannan kuma yakan zauna ya hira da su don hankalinsa ya kwanta har in suna bashi labari yakan nuna mamakin labarin don ana baka labari kana nuna mamaki mai yin labarin zai dinga jin daɗi ya dinga ci gaba da zaro maka da zance in an yi an yi sai tambaya to wannan da kika faɗa sai mai kuma sai ta ce ai sai aka yi kaza sai aka yi kaza ya ce da aka yi wannan fa sai aka yi mai sai ce aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza sannan kuma ne musu afuwa yana ɗaukan su daidai yadda suke kowace in ta yi abu sai ya ɗauka ƙaramin aikinta ta yi in dai mace ce tana da abin da ya wuce wani sai ya haƙuri an ce akwai lokacin da ɗaya daga cikin iyalinsa ta sa hannu ta tankaɗa shi baya haka mahaifiyarta za ta yi magana ya ce ba ta ai ba komai ba ne wannan ƙaramin aikinta ne so da aka bai damu ba a alaihissala in ya zo gida ya zauna wanda suke mukusantan iyalin ko ƙawaye musamman na aisha radiyallahu anha sai su zo gidan su ta gada ai ta tsalle-tsalle ya shimfiɗa abin ya shimfiɗa kasari yake da suna kallonsa su ta tsalle-tsalle suna gada suna dira suna kaiwa da komowa ba zai ce musu komai ba alayhi salam shine wata ran sai na umar radiyallahu anhu ya shigo ya tare sai ku ta kamo musu tsawaci a gaban ma'aiki za ku dinga wannan sai annabi sai ya murmushi sai suka ce ai kai ba irin sa bane an ta agalazu wa afazzu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai kai kana da kaushin hali kana da kaza kaza fiye da na sai annabi sai ga babu ko ɗaya tare da shi to sai ya kwantar masa da hankali akwai lokacin da aka yi zo tara suna ta wasan sallah ana ta gada suna ta komai a gida yana shigowa suka yi tsit ya ta katsa ce a gaban ma'aiki za ku yi don raini sai annabi a sai ce ba su kowace al'umma tana da idi mu ma yau ranar idin mu ce saboda haka ka kaba su saki kuma wani lokacin na na aisha radiyallahu anha ta je gidan biki in ta dawo yana tambaye ta mai sabiyan nan ku ta zo mai kun nakun na nakun a nakun a nakun duk dai dan ya kwantar da hankali a samu nutsuwa rahama ce ta sa alaihi salatu wassalam wato ga al'ummarsa kuma ga iyalinsa yake yi shi sa yake ta khairukum khairukum li ahlihi mafificin ku a gurin Allah shine wanda ifi alheri da samun kwanciyar hankalin iyalinsa da shi suke jin daɗin zama da shi to shine ma'auninka a gurin Allah iyalin mutum su ne ma'auninsa a wurin allah in suna jin daɗin zama da shi sun yarda shi mutumin kirki ne to allah ya yarda mutumin kirki ne kuma ya samu kusaci ga allah in ko iyalansa suna ɗarɗar da shi ba sa jin daɗin zama da shi to na mutum baya tare da allah subhanahu wa saboda haka annabi alaihi salatu wasalam yake wa iyalinsa wannan akwai wacce ta taba tambayarsa saboda sakewa ta da shi yaya a zuciyarka sai ce kamar sarkar da ta haɗe ta rikice ta ya haɗe ba za ka iya warwarewa ba to haka ƙaunar ki take a zuciyata to wata ran ana zaune kawai sai ta ce yaya sarkar nan sai ce tana nan kamar yadda take sai hankalinta ya kwanta yana da abubuwa iri-iri ga wato iyalinsa alaihi salatu wassalam kuma suna wani abu na mata yakan sa musu baki don ya daidaita in wata ta faɗa wata sai ya ce mata kaza za ki ce mata shi ta man ta faɗa sai a yi can jaras kenan sai magana ta wuce sallallahu alaihi wasallam to sai wataƙila kusan abu na ƙarshe zan ce shine rahamarsa ga ƙananan yara da kuma marayu da kuma mata wanda mazajensu suka mutu suka bar su annabi alaihi salatu salam yana jin tausayin wannan yana cewa kasai alal armilati kasaimil ka'imi wanda yake kokarin taimakawa mace da mijinta ya mutu kamar mai kiyamar laili ne kamar mai azumi ne kullum sannan ya ce ana wa kafilu da yatimi ka haite ni fil janna ni da mai taimakon maraya kamar haka muke aljanna ya haɗa yan yatsansa da dogon ɗan yatsa da ko sababa ya ce kamar haka muke aljanna wato ya ja hankali ne akan taimakawa wato maraya sannan kuma alayhi salatu wassalam yana cewa mafi alherin gida shine gidan da akwai maraya ana kyautata masa yana jin daɗi to a wannan garin duk gidan da yake da wannan shine fi kowane gida alheri a gari ya ce mafi sharrin gida shine gidan da akwai maraya kuma ake cutarsa ake zaluntarsa ake kuma uzura masa to wannan din ce ta annabi alaihi salamu ga ƙananan yara da kuma marayu sannan alaihi salamu yakan in ya ga yara kanana baya barin su sai ya shafa kawunan da ya ga kawun yaro sai ya shafa kansa ya shafa kansa kuma sai sumbance shi sai daɗi ya kama sannan kuma alheri ya shige shi in ya ɗora hannu a kansa ko ina ya je a garin sai an san annabi alaihi ya ɗora hannu a kansa wanda za a dinga jin yana kan shi haka in ya dawo daga yaƙi alaihi salatu wassalamu ko wata tafiya in ya doso gari sai yara su fita har wajen gari tare to idan suka tafi a guje wanda ya riga kowa riskar annabi alaihissalam sai annabi alaihissalam ya durkusa da taguwarsa sai ya ɗauko shi sai ya ɗora shi a kai sai ya shigo da shi gari to wannan ya dinga wa yaran gari alfahari kenan har sai in an sake wata tafiyar wani kuma ya tsere masa an ɗora shi haka yi alaihissalam a ranar arfa da ya hajjin bankwana sallallahu alaihi wasallam da aka gama arfa aka sauka ya ce jibrila a ce da mutane su shiru aka yi shiru ya ce mala'ika ya ce bilal a ce da mutane su shiru bilal ya yi shela aka yi tsit sai ce jibrila ya zo ya ce da ni allah yana gaishe ni kuma allah ya yi min ya yi wa al'umma ta gafara wanda duk ya tsaya arfan nan ai masa gafara to ana cikin wannan jin daɗi an gama za a tashi a tafi musdalifa sai a ga annabi alisim ya ƙi tashi ya zauna ga taguwa amma bai tashi ba sahabbai aka yi tsit aka yi jingun-jingun shi ba wanda ya sai tambaye shi ya rasu me yasa baka tafi ba da shi da aikin da yi shari'a ce watakila haka allah yake so a yi aka yi tsuru aka jima dare ya fara shiga annabar sai na gurin a tsaye a ce wani abu guda ɗaya ne a gaban sai ke ce usama ta dan zaidi ne bai gani ba duk taron yarfa sai da ya tsaye da su saboda yaro kwaya ɗaya usamatu dan zaid radiyallahu anhuma bai gan shi ba can sai usamatu ya fito yana fitowa sai dauke shi dora shi kawai sai ta da rakuma shikenan aka tafi sai kuma fadl dan abbas radiyallahu anhuma shi kuma dan bafansa ne duk sa'annin juna ne ba bai dora shi ba sai dora usama da aka je muzdalifa aka kwana da safiya ta zai tafi jamarat wurin jifa sai sauke usama sai ɗauko fadil ɗan abbasi kuma sai ɗora shi to haka ya je wa ƙananan yara ya tafi da su alaihi salatu wassalam sannan alaihi salatu wassalam yakan zo iya wa abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ma wasa alhassan radiyallahu anhu alhussein radiyallahu anhu ya nemi su wasa har yakan ɗora su a kafaɗa ko ɗora su a wuya yana kaiwa da kuma daga wannan bango zuwa wancan bango yana ce da su ni'imal jamal jamalu kuma madalla da rakumi ku ko ya zai kan kwantar da alhassan radiyallahu anhu ya ɗora shi akan kirjinsa annabi alis na kwanta rigingine sai ya ɗauko alhassan radiyallahu anhu sai ya ɗora shi akan nasa kirjin ya haɗu da kirjinsa da nasa ya masa wasa wani lokacin kuma yakan rigingintar da shi akan nasa kirjin in ya kwanta ya rigingine sai kuma ya sa bayan alhassan a kan kirjinsa wanda zai daidai da shi daidai da inda zuciyar annabi alaihissalamu take ta alhassan take so da shi duk inda yake alaihi a kowane haske daga al'arshi da yake tohowa zurr yana haduwa da zuciyarsa to in yawa hassan wannan shi ma sai ya shige shi kuma ko tafiya yi wani gari in ya dawo sai ya je an miƙo masa alhassan ko alhussein ya karbe shi ya masa ya shafa kai ya sumbace shi sannan sai ya bada shi ga mahaifiyarsa a rike su to wata ran ya daga alhassan ya ce allah ka san ina son hassan kuma allah na roƙe ka kaso hassan haka ya ce to wata ran al'akara ibn habis wani sahabi ne radiyallahu anhu shi ma yana zuwa gurin annabi alaihi sai ya ga annabi alaihissalam ya sumbaci alhassan sai ya ga sumbanci alhussein sai ya ce ya rasulallahi daman kana sumbata kananan yara ni ina da 'ya'ya maza goma amma ban taɓa sumbata su ba saboda larabcin ƙauye ne ana ganin yaro bai isa ba za a yi masa wani abu ba sai annaba sai kalle shi sai ce me zan iya maka in allah ya cire rahama daga zuciyarka saboda ka sumbata kananan yara da ya musu wasa da shafa kansu da faranta musu ina daga cikin abin da annabi alaihi salam yake so domin rahama ce ta Allah subhanahu wata'ala wadda ake so wa karamin yaro don haka ba a yi wa karamin yaro hukuncin babba abinda kai babba ba za ka yi ba karka ce karamin yaro ba zai ba in yi ka ce za ka doke shi ka ka yi zalunci domin ka hukunta hankalinsa ka mai da shi daidai da naka abinda kake ganin ya kamata sai ka ɗauka shi ma a gurinsa ya san ya kamata abinda bai kamata ba sai ka ɗauka shi ma a gurinsa ya san bai kamata ba to in kai haka ka zalunci yaro sai ka takura shi ya tsumbure ya kasa girma kuma a ƙarshe a gurin ubangiji subhanahu ta'ala mutum ya zama yayi laifi saboda haka karamin yaro irin ɗabi'ar da ake masa kenan annabi alayhi salatu wassalam yana ɗaukan umamatu jikarsa yar babban yarsa na na zainab radiyallahu anha in annabi alayhi salam ya zo sallah sai ya ɗauki na zainab na nana umamatu sai ya rike ta haka da ita zai karatun sallah kuma da ita zai ruku'u a haka sai ya zo sujada sai aje ta a ƙasa sai sujada alaihi salam ya gama in zai miƙe tsaye sai sake ɗaukanta da haka yake yin sallah alaihi salatu wassalam akwai ranar da ya zo ya yi sujada alaihi salatu wassalam sai sai na alhussein ya zo ya hau gadon bayansa yana wasa annabi alasami ya dau lokaci mai tsawo bai ɗago daga sujada ba har sai da sina al-husaini ya gaji ya sauka sai annabi alasami ya ɗago sabai suka ce ya rasulahi an canja tsarin sallah ne tsawon sujada sai ce ba a canja ba haka take amma al-husaini ne ya hau bayana sai na ga bai kamata in uzura masa ba in matsanta masa in sa shi ya sauka kafin ya gyatsa abin da yake so sai da ya ga wani ya sauka sannan annabi sai dago kansa daga sujadan nan to wannan annabi alaihi ta koya mana ne irin yanda rahamarsa take ga kananan yara masu ilimin psychology suna da irin wannan akan kananan yara suna da babi da suke kansa permissible attitude towards the children to wannan nasin duk bai kai ba amma na annabi sun shine abin da ke cikakke dauki dogon lokaci kuma rahama ce tasa alaihi salatu wasallam wanda kuma ya koyar da al'umma ake san duk al'umma zama suna tausasa wa kananan yara suna laddafa musu suna jin tausayinsu suna faranta musu sannan daga cikin rahamar annabi alaihi salatu wasallam ga kananan yara akwai sanya faranta musu duk abin da za su ji daɗi annabi alaihi salatu kan musu wannan abin sai su ji daɗi su sake domin an ce duk yaron da isa ke iya wasa in yi wasa ya yi wasa yana yarinta ya yi wasa yana yarinta ya saki ba kuntata masa ba to yakan zama mai fitacciyar basira ta musamman yakan samu basira ta musamman in ilimi ne duk ɗan da ka kora shi a rayuwa za ka ga wato akwai basira ta ban mamaki to saboda ka rahama ce ta annabi alaihi in aka yi aiki da ita sai a ci ribar wannan shi yasa zamu sai yanzu muke gane lokacin da muna yara irin yanda ake mana idan an zo za mu tafi makaranta kuɗi za a ba mu shi mankas ya gida a ba mu sannan kakanmu ibon sannan idan muka je muka ce masa ina so zan sai hula in dai muka ce masa kowane mai ce ina so zan sai hula to zai baka kudin sai hular gobe ma sai sake baka kudin sai hular jibi ma in kaga ya daina baka sai ka je ka ce baba ai hular ta isa ce ta isa shikenan in ka ce ina son yadi to zai baka yadi gobe ma zai baka yadi jibi ma zai baka yadi in kaga ya daina baka sai ka je da kanka ka ce da shi ya isa duk abin da muka ce masa muna so in ya dinga ba mu sai ran da muka ce masa bangaji sannan ya ce to sai janye ko da ka sake faɗa masa wani haka zai maka a wannan lokacin muna kanana har zuwa muke mu shiga hotel mu sai abinci mu ci so da akwai kuɗi a hannun mu an ƙyale mu mu saki sai mu tashi daga nan fage mu tafi habburge gwagwarwa da igiyar mu da itacen mu je mu ɗaura a gindin busha mai ta lilo mu wuni har la'asar mu da gida ma ba za a ce da mu mu sa ku kai haka ba a lokacin da na zo nake son koyi harbi da gwafa akwai ɗaya daga cikin mutanen gidanmu shi ya karba ya nuna min ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake saboda dai a yarinta na iya da muka zo muna so mu yi kwara-kwara muka zo za mu yi kwara-kwara ba mu iya ba akwai ɗaya daga cikin kadiman gidanmu almajiran gidan shi ya je ya samo itace ya ɗaɗɗaura mana kwara-kwaran sannan ya hau ya tafiya da kwara-kwaran sannan ya koya mana yadda ake ɗaurawar muka iya ɗaurawar sannan ya koya mana tafiya da kwara-kwara saboda mu ta buɗe ba a buƙatar mu samu tawayar wani abu a rayuwa an san kwara-kwara ai ko irin wanda lawan koje lawan koje yake hawa da in sarki ya hawa za ga wani abu kamar tsani mutum yana tafiya a kai shine kafafuwansa ɗan gwangwan duk shine sama da kowa wannan mun iya ɗaura shi kuma iya hawansa ta muna ƙanana a gida almajiran gidan duk suka koya mana wannan saboda haka ake so a bar mutane hankalin su kwanta si abin da suke so amma wanda babu rashin tsafta a ciki ba zagin babba ba roƙo ba rashin kunya ba rashin wani abu amma kullum duk inda ake so a je za a je keke a sai maka wannan ai maka wannan ai maka a buɗa maka kuma duk inda za a wani gari sai a tafi da kai in ɗan batta a je da kai a kai ka kasuwa a sayo maka fara a yi maka damun kyale moda a sayo maka tsire ka ci a sayo maka kaji a sayo maka kaya na kauye ka taho gobe a tafi da kai wancan gari duk dan a saka farin ciki a cikin zuciyarka saboda haka yaran yanzu kusan sun samu takura abubuwa na abubuwa ba su fiye samu ba saboda haka annabi alisun haka yi wanda suke son koyi da annabi alaihi salatu wassalam za a ga haka suke wa iyalinsu to wannan a ɗan takaice kenan to abin da zan faɗa na ƙarshe na wannan sanya farin ciki a cikin zukatan ƙananan yara annabi salamu duk shekara idan aka zo masa da 'ya'yan itace ɗan wuri ɗan wuri kamar dabino akwai wanda yake yi da wuri kafin sauran dabinai kamar misali a ce mangoro akwai ɗan wuri zai fara yi kafin sauran mangoro su yi akwai lemo ɗan wuri to duk abin da yake ɗan itace ne ɗan wuri ana fara kawo annabi alaihi shi a madina in dai an fara ɗiba to ba za su fara amfani da shi ba sai sun kawo annabi alaihi in aka kawo sai ya ɗauka sai ya saka a ido in ya ɗora a kan idanunsa guda biyu alaihi masu albarka sai kuma ya ɗauko leɓen bakinsa guda biyu sai ya ɗora a kai idan ya ɗora sai ya ce allahumma kama a raitana awwalahu fa'arina akhirahu Allah kamar yadda ka nuna mana wannan yan itace na farko to ka nuna mana ƙarshen sa to kai mana tsawon rai kenan in yi wannan to duk yaron da yake kusa wannan ɗan itacen da annabi ali sai ɗora a idan da mai ɗora a ko ali sai ɗora shi a kan fatar bakinsa ta sama da ta ƙasa to sai ya ɗauki yaron da yake kusa sai ya bashi in ya ci daman albarka ce ba ta da iyaka har zuri'arsa albarka ba ta da iyaka sannan kuma ya samu wannan abin sai ya ci to wannan yana daga cikin abin da annabi alaihi salatu wassalam yake wa kananan yara domin samu kwanciyar hankali su ji daɗi to ya aje ka'ida ne ta rahama da duk inda ƙananan yara suke haka ya kamata a musu ba zagi ba hantara ba takurawa ba matsantawa duk inda ake so a aje aje da su su gani su sani hankalin su ya kwanta su samu nutsuwa sannan kwakwalwarsu ta bi ta buɗe babu jin wani tsoro ko wani abu domin kana tsorata yaro sai kwakwalwarsa ta samu matsala ko da yaro ya zo a dinga tsorata shi a ce ga dungwigwi na kamar yadda ake ga dungwigwi na sai yaro ya firgita ce mai dungwigwi ko kuma a ce ga dodo na sai ya firgita wani kuma yi malami ne ke cewa in yaro in yana wani abu daidai ba ka dinga ce masa Allah ya kona ka sai karamin yaron za ka yi haka ya dauka Allah a zalimi ne ba shi da rahama sai kona ai ka cuci imaninsa duk ba a ɗora yara akan wannan kuma za ka yaro abu ba za ka ɗora shi ba aka ba shi abin da ya haura tunaninsa ba ko allah za ka gaya masa to gaya masa gwargwadon abin da zai fahimta kar ka yi magana mai zurfi in wa'azi za ka yi masa yi masa daidai da hankalinsa kar ka yi masa mai zurfi da in kai masa in yaro mai kaifin basira ne sai ya kai ka bango ko ya zo da wayansa abubuwa masu suke da wahala kuma ko magana za ka faɗa ka dinga yin ta saisa saisa in kai ta da yawa sai kasa ganiya sai a hankali a hankali za ka dinga nusar da shi har ya gane abin da ake cewa akwai ran da na samu yaro a gida iya wani abu na ce in kai za ka sha kashi sai ce da ni na tumaki ko na awaki sai na gane kuskure ne na faɗa masa hausar da ba wato ta yi tsauri a gurinsa shi na ca zai sha kashi bai kawo magana doka ba sai ya ɗauka ko dama masa kashin tumaki ko na awaki za a bashi dan tumaki ko na awaki sai na ce to ni ne na ba kwakwalwar ka abin da ya wuce ta akwai kuma wanda aka zo ya ce wani abokin mu shi kuma aka ce ai kun san ai shan koko daukar rai sai yara suka tashi baba ya aka yi haka kuma kokon ne ya juye zama haka washe su da aka ce shan koko daukar rai sai suka daukan aka sha koko mutuwa kuma ake wata cuta ce ta shigo sai a ba haka bane karin magana ce hankalinsu bai kai su fahimci wannan karin magana ba dole sai a hankali tukun to karamin yaro a hankali ake bin sa a hankali a hankali kana ɗora shi kamar gini ana ɗora shi ana ɗora shi ana ɗora shi abinda kake ce masa bar kaza zai ci gaba da yi amma banda matsanta banda doke doke shi yasa annabi alaihi bai yadda da ki karamin yaro ba ba a dukan karamin yaro sai dai a umarce shi da sallah ya shekara bakwai idan ya shekara bakwai a umarce shi da sallah amma in ya kai goma in ya ki sallah ya ce to a iya dukansa shi ma da katuwar bulala ba a yi tagwabzarsa a'a ita ma bulala ta nuni sai aka ɗaga ya firgita shi kenan amma abin da ake na tarbiyya ba zagi abin da ake so na tarbiyya karamin yaro ɗaura fuska da ya yi abin da ba daidai ba ka ɗaura fuska ya ishe shi sako da ya yi abin da yake na daidai ka kai fara'a ka nuna jin daɗinka ko kai masa ƙaimi in wani abu ne da za a yi na kyauta da ya yi wani abin da yake mai kyau sai ka yi masa kyauta da ya yi wani abin da mai kyau ba sai ka ce abin nan da na baka ba zan sake baka ba in za a tafi wani guri yana munna da ya yi abin da ba daidai ba sai a ce za a tafi da sauran yan waka amma ban da kai in ka daina a tafi da kai in baka daina ba ba za a ba to da haka ake wa yaro tarbiyya ba da daukan bulala a dinga jibgarsa ba wani ma an ce ran da aka haife shi yanzu iyayen yanzu suke dukansa in ya dinga kuka ya kasa ya ki bacci sai uwa ta da masa marewa ya hana ta bacci to kaga wannan da ya kamata a ce mun rabu da irin wa'annan ɗabi'u mun ɗauki wancan wanda annabi alaihi salatu wasalam ya ɗora mu akai to ina ga nan ya kamata na sa aya a wannan lecture sai kuma allah ya kai mu lokacin da zan sake to sai na tashi akan rahamar annabi alaihi salatu wasalam ga dabbobi yau na yi ta akan wannan wata nan gaba akan dabbobi da rahama na sun akan dabbobi za mu yi ta za mu dawo Allah ya zan muku lecture ta karshe da dar Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace sa mu dace أقول قولي هذا أترك الله wa ولكم musulmin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته السلام